الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا يوم المسلمين ضرب السكون يفيد مبروغا في متافنا رسالة ابن أبي زيد القيرواني ممكن ويتي كان تافنا رسالة وكان تافي زدين أما لتافنا دمين لتافنا جميل socin na albarka benatun yana yanakin katun ya baci mini littafi kwanan gai bai mai riga ويجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل بنوم مستثقل مستثقل أو إدماع أو au tahabbutu jiro ga alulajin wajaji wajibi lokaci na an kali ga zuna kai musulmi wani e ko wa an kali je la zuna kai musulmi bo ga ibi naumi mustasqalin abiki ne ga lefana ele kici ne na lefana ga ele na wai ni le tsore na wai sana wajana ene ga so na wata to ilin na wadda biya za waga suna daga ilin na kewa bi biwa wajibi wani waga da laye ce au igma ko janjana kun aljanjana kun na maradin firas ba tun wai wadda tiyo na dubbe za ta an kalin cajin su na kaza wani kin domin mamaji shari'a littafin na ganin bai gangana kuma mai la'ankarin kyawa ya za ba turo ne da za ce wani ga da za kawai bai ga satu sawa ya alula ce a sukirin ko kwa fife ila fiye fi ko fanta in lucin suna wafe ga yi fi na ga wafi ci fiye wani zo ciwo ga kakon kan en fi bo rufi wani upeza en gicha nan di juro to kawa yin gici na zage ko en ficha nan di na nga ji gyana ngai nga fici peo uga ka duga da shi laki ona da wuce aw tahabbutu jununin ata ilaga loza ka nga fatu wula lewuju e bayan na ngole to yin maga dabo e yin ngole an kala yaju zuna ka kwaci zai wani na wa yi ga lule ba ta yin fe ga dabo nga ga zuna kila ya na ji bata nga tema nga tema nga tema nga tema ويجب الوضوء من الملامسة للذة أشغل Allah ja ja shi wajibi lokaci ne daga wato zage tiye mawoyan wal mubashara bil jasadi wal mubashara bil jasadi a shaga na karbace wa gazu zage nuke kan ce go ga to kan duci ma na kawo zuwa amma bi sharati lilazza da manufai mai

mutu a lulashi wajibi ya to ma'alin na adi wannan ji bayani ga zagi a turadi su diga ne sallallahu alaihi wasallam ma ji lamin ke yi mun shi umaye kino umaye a lulashi wa lulashi a lo masalaci lamin a cagan wajibu masalaci to yi mai yadda suna zai ga kan da ci wa ne ke yi wa zuwa ya ce sha'awa wata ke zai da masalaci na mazi jigina mazi biya wa wani na wani sha'awa ta yi yi mila ke bu ko ya gwala to zai la mazi biya bugu so alini wai so alini wai na mala hatta ya tsawazin so da hadisu gwana na isha shaga na biya jiwu zo zo biya yi lagbo ɗaya na miji abu eto amma dole na na isha bibi bayan mushi nan ga e ta ce wani mashawo kuma annabi muhammadu na sallallahu alaihi wacce zo bi miyoyi amma ya e bi ne da hali na zo ezobu alkhairi da ba na gibun ka fara yayi bugu galaman zuciya doro na la shawo ebe ka iwo ga gadawa e e ya kuce ake sai su kwago ne wugo gawo musamman iri zai ce a wani ke shabazun da wani ga zanne shi da tsananiya shawo gana abu bai wuce ina wasa gaya gbani na ci wazu sai uba iyaka zama na wani rage ganin yanzu wacce ta ci ya wani zawon yi ce ne zan ci tun na wọlé ya mi wọ́n yẹn adé náà yi yìí kí wọ́n bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ló lọ́dọ̀ wọn náà ankẹlẹ́ alọ́pàá ṣáwá náà gbogbo ìdàgbàtọ́ àdínú ìjẹ̀gà. wọ́n mi má zakar ya lágbàwé ẹgbọ́wà gbọ̀kí bá gbẹ̀ngbìn ya eh, ba giboyi a zakare wani allala jami'a amma allah ya da yadda gadon misali wata sakawa da cilabatu wuloya sai dai ibo ga boke ba biyu kan wuloya wantulifa fi matsin mar'a manji a cewa shi ne bayan tiyan zaki ga kwato yi ta alulaba ya kashi wuloya wantulifa fi matsin mar'a ta farjaha man da ci da zagi ga wato agwala fiye ta wu alula jikin alula lo ya bugu wajibi wani garu na ya ci na can da ba gem su a ya ci nan to a tume ishimamu ji shara ga su ga wafi da niya ya bungu kan ga kiyan alula lo ya amma wadda lalafin kawai etiyan ediubu ko sketubu alula jikin alula lo ya man shaga da bayani ya tiyan alamar yan kije lan nufiyan shari'a da za nufiyan wajibi shi kije lau da za gawa ya ji butur mimma zakarna min khurujil ma'i dafik lilazza lili wata ce kpaka ta te musulmi etiyan energy ya tuba bedana ga yi min khurujin ma'i dafi nuwa ne da doji gwana nuwa kije ya ce nuwa mani so ko juye ga falyanzuru insanu mimma khuliq khuliqa min ma'i dafi ya khuruju min bayni sulbi wa ki sara'i ga da wangi ucioliulo kiya jiwo mimma khuliq kiya jiwo yo kiya jiwo yo Lujin da chani khuliqa min ma'in dafiq no na be wani je kini jana ga ino mai gubya ba bya ba mu da ga ne bayani wata ce wata gami wannan ga ya ji za wani ya khruju min bayni sulb ni wannan ma ji wuce ya ga da yan shi kukuru ya zaba ji wata rayu bai gani kan bayan zagi babu ya haifi biyu na mala ga a yi mun ba an ya jana babu nawa ya da shi bando cewa alam na khulukukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum asa ijiye rawan gidiji min ma'in mahin daga nuwa nuwa na yin ba na ba nuwa mani ga da wani na ga Allah ba wai na ta wani waya da wa zauna min ma'in mahin faja'alnahu caja nuna na shi fi qararin makin da na ya amince ngai ma yi fayin zage yadda na wuce tsa inda shi zawa da na minci wa ya alita ya zawa ne ila kadarin malu noma ni na juda da na wuce foshi ba waje gyako foshi ba waje na ka soka foshi ba har da lokaci na yi kayu goma da yi shi na gwaku yi tsamutuwa ne na nu wannan ga tiya wai nu fashe kiyon wajibi fi naumin amma bai sharati noma ni na wati tiya lilazza bai manufai mai gbogbo noma ni gabi a tiya za a maji gwata ya maba na fuji kiyon wajibi ta tiwa shagalan da ci lozawo kai babu ya ma wajigiyan mani yau kinkiri tun ebo zafi ugbo mani utiya wala bi chupa na kara o ebo zafi ugbo mani utiya damu ando chilo mani utiya bogo mani tiya ya zai ko kama e ko kama gala mangali lazza sai mani ga biya wai pa yake go e pa e e ma o e pa ma wonna ma fuska ta shi jiwaju biyo gafi naumin elio walele wannana kin da mai ji faruwa ya ba gishi ko ji faruwa ya uza gishi e kuna sahabi ya nuna shi ne annabi muhammadu ga sallallahu alaihi wasallam ga biki za uza gi ga min nan nan cin le ne za ba gi le ne ki hukunci wa lori hadisin ne uba ga ki ha uza gishi sai nan na etin shawo lanuwa tiya kin da ba gishi nan nan annabi shiga mu dai gannan na noma tiyayo no fashe wajibi no jana bagan zagin na fukan ga amma ku tiya in do tatuba kin do ba to in na kan do ci noma ni mai tiya no mai ke ba ben zagi no zagi o sai na ga ba ke ke ba ben mu e dai na wala mi tuna yi yo yele noma ni ka walle ya walle ya no futa tiya ba awo ya kaza kan do ci man noma ya tiya e ko sun wajen da wani liya in ji zaba nga yi bake ba giben zagi nga yi mai rajulin aw mar aw imra'atin mai biya zabagi mai biya zagi ndo ce zo da wada iyaka gada ba giben zagi to jima'i da ba noma ne ma ta gauzuwa musamman ya fungu ba ga yi ba da zuka ba ga dan niyyar shi wani lamani ne min yana ke lanuwa fuwaji wajibi ta ce musulmi wani ibina manjidin nuwa fuwajibi kutsun ya janaba ya aila ya nifasi ga yagi maga bana a biki izaga cikuna nuna funa nuwa fuye kun wajibi a cilaga kafiri gaje musulmi nuna fu kafirin nan na musulunci da ne kiyan wajibi amma yankin nan wanda coci da ba zan ci wuji wajibi a inda ci ji goyi wajibi ebo kiwo kafirin ji lo musulunci za mai anabi anabi gaga da lanu wafu inda ci wallo anabi magaga a da lanu wafu galacin da ba da etiyan da lo musulunci na min ya enajaji Allah nufu ji wajibi na au enki to idamil haida egen shika ga ba egen shika wanda sifa gukin sifa wuta egen shika jikoyin wayo egen shika ulekun egen shika wanda tsan to egen na daga ba aigila ne biyan zagi shi ito ito na ga ba wajibi wani zagin na ganin ofu na awul istihadati ko kwa egeyen saratoro amma man na egeyen saratoro ga ba no fuji kiyan wajibi a mustahabi ba gbogbo ya gana boka gana in zagi galle ba kai ga ya gana juciya daga mahaifayin zage daga ejin ejin ga jude uzuri ni ya yi wuce ajiyar lagiya na ta ce wuce fe ya zage wasu kan doru da yau na gai ga istihaba egen taraturo to wuga ba nufu wajibi a ci gugu a a mana guja ca mana yi ga albaji na wuga gugu wajibi amma yana imamu maliki wasu ga na mustahabi ya wani fatawa na ji dazin da ta ya al'imam malik ba bugu ga da shari'a ga wuga maliki ga mustahabi a ci raga nufu na kuje wajibi man je lauda min ya no wajibi wa e wona wa da ben zagi wa fe ji salla e ba so bowo wa fe fe azu ya ramadan wo kaina ila ikana se fa o mai ki ha e je en sara toro unzu sara wi zuru we pai unji shi ko yiri ya aila a ci gaga un le ta sara a ci gaga ude so be un shi wen kaina aila amma mustahabi tsoro in zagi gaiwa ji sallau jikiyo wulanin rufu misali wuga ji zuru da lasari wulanin rufu ya zuru wuga ke bai ji majalibin shi wulakiyo wulanin rufu kaba mun fuwa mun dan kwa ci jami la ci jami mun kangi mun ci gaba wa bai misali wani yau da mini hukunci ya salisul baul zai baule kan bane fi bazu focin kada wuge biyu ne ga kangi wuji kan gyanin fi wuji kiyo njuji sallah yi wani na ji shika etin wayo na jin zagi niya yi ta ubar ga yi lullu so kuta zagi da batan energy wajibi be ajula no fude za eti pakabura amaga ogen wajibin ga na kawaja wata tikibo lefi awin nifa egyaji maga ba cewa biyu wulanu wofu to egyaji ma man shiga ga guba maza abin maliki yau a ga egyaji masu ga gufa shita muga gufa shita ga kanguwi istihada egyaji bata wunde ga gufa shita ga amma kula gufa shita gwa amma bayanin da cijo ga fushi ba a ci a ruwa ngai na da dalili na boka na amma kan doci man ya jala hukunci bai turu research ji bincike in shi na ji magikin ya wani in ga fe jiga ya egi ma harfa shi ta to man ya jala dalili in doci dan shari'a dalita ta ya bincike na a jiki wani da nasi daga na bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ijtihadi nga jaja amma ya bayyana dalili ko ka ci wani fushi ba nga bukiya yage yage mai ka aw bi maghibil hashafa min yana je ke la lanu fati pakata ti zauna nga susaya al hashafa ke al hashafa ga yace ba gibo yace zakari bai ne zuda ne bai badane bai susaya ba wannan wadda ga gada filfarji ya kuyi zarzage wa in lam yunzil kabo mani tiya wadda gada ofewu zato ni wọn fi wajibi wọn ti ti oru jẹnaba wọn ti ti oru wa ga àwọn lagẹdẹ níbo àyà wọn ti ti oru a ti gaga anabi sallallahu alaihi wasallam ga ya babe yi ni gatso ba doji kabonu mani tiya utiya bagiya utiya zagiya nufiyan janaba jawajibi ta tabo amma cabayin musulunci na annabi sallallahu alaihi wasallam ga innamal ma'u min alma'i e fu janaba sai no mani ga tiya ka babe mi ga so badoji na ga yi na hukunci ta tiwo cabayin musulunci na amma hadisi na ga izaltakal hadisi na ga iza jalasa baina shu'abi al-arba'a abe kede zabagi ga so bai miwe tinji ma yona thumma jahadaha uchi bai zete mawabi yona wajaba al-ghusl no faje wajibi tata wa zaguba ba wa in lam yunzil kabo manitiya yita ne ba bai mi daga gadanni ya dojo no faje wajibi kabo mani amma ca ba musulunci ga malacin da ba allo makaci gan da madina ya sai na laga dino bana na aisha yi miya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam jama'i makaci shi a yi fahimta madina ci mai fahimta yi ta al'amarin nan e wannan ca ba musulunci ya ji sauki lamarin shi sarau amma hukuncin fiya ya hadisi na shizo ga innamal ma'u min al na nayi shi wuce ga wani ji faruwa ga dan gobe tuciye su kai sallallahu alaihi wasallam amma ja kijo amma ja no e so ba da ya no mani mai gai bayani na hukunci ngato min ya hukunci womagi ibo hashafchifilfarji yojigboo ka ndị ụro na-etib gigbo gagaya boe nzagi onye nwaja na ofulajnwaji maka okunchinwochibụ wajibohaabekee biza -ea hita aka wae etinehita na etinye bgigbo na daya oe nzaigbo nwalaazụaz had nya echida kala jiyawa bulala shitu azani yato wa zani fadlitu kulla wahidin min huma mi ata jalda Eza anda da gina la loyawa na jin be za ba gina la jiyawa ne su ko ga ga de tie pin cin da bulala shitu a zandora bogo eti e ba gibon na kawai na gadadana wai la haddi aji wajibi ta tiya e cin da aya wajen ne wa ci da bai to ci dai ta ala suna wace wajibi a ga muna gogaloniya ga mai ga yau to hukunci mallata ya ka ya ci da ga eti ya ba gibo wa gada ya fuyin zage ya farko nufu wani lula shi wajibiya ya ba ci wani lahadi ya tabbata eti ya zai jiga da na ye ta ci wa yujibu sadak ya zaya waji mude la da na dena jiye da na mude gada ya fe yi min na mu fe wutiya wanda gin na ya wani wubiya to sadaki kawai dubu dari wasa lalle yan zagin na kan gani nga ga mula wa mafi mulo fa tun chabe zuni mula ba gibo mutiyo ah. sadakin na miguci wajen halalli ziyo yin zagin na hukunci ya tace da wani hukunci ya ni ci wa yi sinu zaujai ba rufu na jijiyawo daga irin na gadiya ni ga dabo bai wuce wani ya wuce lana zanna ji fata hukunci ji ba rufu gari in zage ta yin tsugi ba ba gi maji ba rufu ba

ga da kyar nga daga da wula lokpo so bogo wuyen muson da giga wula ga da ni yan so bogo yin su gi yi na waje yin su gi ba wasu wani ba rufu ba irin na riga di faruwa ga da yin wuri wa yuhillu almutallaka salasan lillazi tallakaha nga ci gaga unzagi na baya ya kuta na ngote ga kai da shari'a dan zagi ya ta gunta wa da min da cibezo kan ga wa bi halalli ya ban nan abiki so kwa kan wa fa bi wajina kin do na qur'anu gana ngato abiki ya gan zagi ya kuta na wuci da ya wofa bando chona yiri bake ne ye jiye be da nan gai su soya etien ba yiwe da ni ya gwen zagi uga ji faruwa gadan zagin na obi banu da faya obi hina to damu yo aga bi aga kawai na kawai ude ji biyu na ude ka fara tun ziyo e ba faru kwanna wato ba wani da wani wannan gole kai da wayo nza ga da bin da ci zuma na yi guta na kai ba mu ci lawo mabiya haramu ya ziyo ya ba faru kwanna na wake lauji mai bai wucin ya ma kawai halin na buto ba wa shi halalliya ba na yiwu ya guta na abin kya ga gabe ba gina na na wa shi bai tuna wa yusidu hajj a ta ga zaga da tun hajji wala buto hajji miya wala ji arafa wala ji tahallul yan farko wace kida wace tsoban zagi da aliyin na in e ba gibo wa ya ci kawai tsoban wani o etu hajji wuce ni sai dai wuro ya ji oroji wai shi da oroji gaga milawa makirki biyu na mun a jami yabu na baki wa lissafi ya baki ba ji da wa yusiru som a shagai gida zuye babe mai yanzu zobe waje an ga na alini da na yi jiye bidano a zuye a hanyi ka fara din ka fara din وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت ga hukunci mini hukunci jini lili mai yi bayina kan kicin zage kyau ga gan wazu shi kabo ga izara at lokacin ugabele alkasot albaidoa nubu ku yana etiya daga ita wana alamu yo gan wali daga yi, jahibu egayen ailawa wanda mina alamarin zage to kaga ali shi ka wala wa kadhalika idza ra'at al jufufa tatahharat makanaha rahatu ba'da yawmin aw yawmayn aw sa'a a ci ga gan zage galle yi ta wuyawo yi ta ngo te ga ibo ijana ne jin rubejira na ita yi didaci amma wa belliu yawo to alamu yo ga shi ta ba ni da wani ko e jagi ma ba yawa ni da wani ko no bo na ba e ga zuma? mazuma ko shi kan bogo alamu guba ne je wa zan zagi a atu to abekin zagi ga belli alamari ni na je na Ka kada wayi fogu ba wujin ko funi ko awanni wuce beji alama guba ne yin zage wuce wagan wali ebo ne ba mai maliki a jawon zage ji aila wato hawa ni mun biya wulo ba wuda funu da so amma man da ci ga aila sauga gun shi ni be yiri ni awa shi be guni kan ga yu ga aila amma mai maliki a shiga mun biya wure ni minti ni mu ci ba zage ni wuda funu mun biya wulo guba to ga mai ya ga kandoro no gabe alama yelili melena zuniga wale shi kayo wale nobo kwe ko foguma ko lokaci da yi nobo ku ko waye yi ta gozuma da nofu ina ga ina da wani waga nofu zuma na wale shi ka fe ne ko foguma na ebuna iyaka biya da gidi biya ga funan zagi ga shi kana dada a'a in zo rodi hankali tuye tiyan al'ada gogo ya zando ci ba ko dai fogu tsayi a shaga wa juro ko fogu to ba kin na bayani mani bi ci wala bugun da ya ju dele ba ko tsan doro fo shi guni ko fo shi be gute gwa ko ndo ma fogu ta ndo ci fogu ba ndo ci foyi ndo ci fogu so to li iya ka dabwa nga malan zagi gaga shi ka le fogu tu da ya jo wa goga wudi wala wula ga to su shi ka ga fogu tu da ya ju ba je fogu ba wudi wala nu fu ebo na iyaka dabo daga ba shari'a ga ebe kaza shi kan zage ka wabu biyo kan doci umake wa kan doci etiyan enudaya juna man ce ci gaba yi ga zumana izan e zage lizona ma in ha hadamun abeke zumanan zage ya shi kan yi fogu al'amalin ci alamali lena e gyaga ke dabe yube aura at sufra kule numan dociye na yi kasadid ke bina egyabe bina ju fetiya bici zaurana ga ci a ga wuciyo sufra ga ga sufra wa liwe yara yara nuwa biyu amma eti ubo aske na ju da biyu na ko launi na itula yi na igiya titi ubo yi yara yara yelo yelo ga to kan doro nan zagi gagyale ko noyirin na fetiya ya wona ebo e na kan do ci shika kai be mu meja ainiya egya nawiya no na jawaju be wala wala to suga egya shika ka tabe ya wayo ko egya gi mata ya ja bogu ga ci gaba be sallai da le noma au kudra ko kwa no na yi fudo fudo na ngai obi egya gudu gudu ya a shagu to gan zagi gan na wannan jiba ta da ya gyayo ko nauyin na ta jiyo tarakat salat zagi la sallu rubu da halin nan ga ga huje gyame le yama ai le bi kan do shi mai ja ni ndo wa amma na gozu mare kai ini fahimta ku kan do bi gba e ja zuma nauyin do ci umma ga wa zu shi wannan zagi da gigije tiya al'amarin na sarawai ga ya gi annan ne shi be da na mai idan a anha wuda da ja salla lugwa etu na shari'a kan ba ta ga wa da shi kan rawa gulugwa linna abe ki uga bana iktasalat anwafu wa sallat walau ya salla walau ya salla bogo ga ga wa nuwa shi kafwani bai wuce na shida da wace gawa bai sallai ma mu da ya yi ko nauyin wannan jo wa shafe ge nauyin da ci daga uzu ma wai ji yi labe wa ba e ja ma yo wa ke bi alle no yi rin na je man ga wala ki yo jo wala sallahu lugwa wala sallahu lugwa shi ka ga biya wuce su da wannan walakin zalika kulluhu lidami wahidin amma zagi gaji shi ka yi na caba ko fokuba abba ko lokacin da ci caba shika na ke be shi da dana ula da shika ni ga tuyi to so wudi shika warwaya bayani na yi go mu ga lugan shika ya faya gikina ni woro a a to so ala wala findoji ya fayi ga la zayo ga ibero ga ibero ngala manga walakin zalika kullahu lidami wahid yiye jiye gyan na hukunci ya dai aila na so ebe mai na gasa yi da boto gwani fil idda wal istibra e baya idda jo to baya istibra yo ke kwa be idda yo ngote ga ga nzagiya wale ja zuguke zuguta bogo ya gyan biya ofo guba chaba wake ayuye le gwa kwa lokaci da yego fo ba ci ko fota ce wana gallu ga ila biyo ma be ga wale ga da zugu ba ni ma idi fahimta ko e wannan zagi ga mitu lisafi na wala ku sanya wa ga ga ai la wa gumi wa zu idda bi e ba idda wa lula ga e ga ni ga e shi mitu so e ba istibrayo ga ya e zule ga ni e istibrayo da idi fahimta ko wa lula ga to so egya ni ka tabi a nga ga mude lezu ne ce leore min ga ha zuba ni a nga ata ya bu'uda ma baina damaini sai nye ga farko na na bena nga teya da doji dai ga ya e e zuba na bene nga yi misali ya samani ya ta'ayya egya ba zo sai na wa gufo kuto tana aw asharati ko fogu kanga ya ga horobe biyo ga ta wurin na ne bida na faye kuno aidon ma'utanafan aida warsa ya cayu kanga da wani amma ba ko ina goyi ti musa bi maliki na ga ga fo ya ji fahimta ko a ga gbagba ne lokaci aila bi waje ki fo gwegi amma man lawa bo fo guto ta ko fo da mutum zagi gagya ne mutum ke biya ale gyan da ce ga da fo gwegi idi fahimta ko aila robe yu kango ebo nan zagi je aila o ganda ya fogwe yiwe li yina ba ko fogwe yi o rufu dikiyo o rufu bebe amma to gufon me da ke ga wayo e ga e pa e ga dikiyo o ga isa dare ya o o ga lawo kun ci oro ti aga shi ka oro da bayani bogo mi le ga zuniya ni mi ke ba shi le ba sai dai titiya ya e da bi oji ga e babuyi fogwai ge baka na zate gana ga da shari'i na da wucin jama'a musulmi shi ne na zai gurgudu yin santu mini littafin albarka kwanan da zai littafin risala ya ibnu abin zai da alkairawa ne gurgudu ne ga social marketing bai ga cimici na ta ebe da na bayan ya kide yi mutum gumin ishibigi da babu ibi na wuri da babu gawa manta ma da biha damun a ce a gan zagi gabe shishi ege cami tudo ege ba gata tamsata ashara man har wa gufo gwegi sun mahiya mustahazatun shi kan zagi gami tudo shi zagi ca aila aila fin dazar ar agufo gwegi yan zagi na ca shi kanan to wula wula ga egyaye eh, ba ta yau istihaba yau tatahar wani wula ne wa mufu wata som wani wuya ya yi ramadan buwa da wana ko wani da bukatar fiya zai na fi da wuluca ga ga wani legyaye ma wata salli wuli ya salla wa ya ti ha zaujuha iba wuluca harka biyu zan gidi daga ca aila aila fe dazan amma gufu gwe a gufu gwe gi wa na ji shika biya wa idan kato adamu nufasa abe ke gyangi magabana wa in kana qurbar wilada kawai zage magina esu jafe ba kigon zagin na yau igtasalat wa sallat wulanu mulula wulauce sallah wulauce sallah wula ga su ga kun fushi ta ko fushi ba kan wacha sallah ma kanga wa funo ma wani wani din zagi ne te yana tebu inda ce ka fushi ba ko fushi ta mutu wuce sallah ga ga magi sai ga ga mu fushi ta a'a wa magi wa ina ya gilu ba sun mu daga ba ko fona so magi na wani ga da alama na je ugwali na dabe yanu bo ku ko waita wani ga ya da a ta sallah dan wofu وإن تمادى بها دم جلس الستين ليلة أما أنزا جامع مجي جانا فندورو لوكا تشندورو ويلي جاي إبيو تونزا جنو دو فدو شيشي ها إشيشي تا كو غفو شتا سوغا غفو شتا كان غوا جيكي ثم اتصلت إجا غفو شتا وبا منغا كان غوا فنو وكانت مستحاضة amma alinai kan ga egyan na da kiyan egyan ya batan to solli zagin na gaca sallu wata su ma fi fi azuyo wato ta'u e ba ma wani ga gun fashi ta da to da ki wani magi ege bai ba ta ba wani ko shari'a ba wani to shari'a ka bakin ya ba bai yi miya lokaci na zagi ga magege shabani na wagar da ge wagar to yi haramu wagar da shi ka wagar to yi haramu ne ba su ba wani ebo ga so shi na waye ga waye tsalo na kanil mahid kul huwa azan fa'tazilun nisaa fil mahid annabi ne waga yanci hukuncin zagi ne da shi kenan son bayan zagi lokacin wagar da gyagi ma ko ya gyan shi ka wani ki hukuncin ga gaga kulu huwa azan egun yo egun wai lato ba yo wai lato kuto tun zage oto bogo fa ta dilo nisa fil ba jiji e ga so ba yi ni eji aga da shi wani ma aga da gagi mo hukunci ni ga ta ta abu gagi matoki ta shi ka fa ta dilo nisa fil mahi wala takrabu wannan e ga so ma yo ma amma kamawaye zuwa sai dai man shiga fiye nan na gada ya kuro figi ubolo kiyo rabbuna ebo shawa bai dawowa a gadon to ade zagi na shi hata dinga ya ciki bo etiya da sun yi a to yan tugi na dago wani yan waje tugi e sunda e ba bai so ba amma magi moro abi adiyan wata tiyan yan wama ta annabi sallallahu alaihi wasallam ga wun kpaga mu kan musulmi shi ga yi ga da gwaba ya be ala jikiya ala ta be yi ya shi kanga amma mun bele da mayan kafiri shi ya jiya a da so ba yi ya shi kai ga dan go mai lagun sa mai lagun sa da mun shi shari'a ya kutte ngalan manya dini ba ta ga waga shi kan zagi na magina daga bani e ba tsoro ta amma damuwa ga da biye le ga ya ga da wato ginno ga fegu ka ta ga zagi fi ba ya ji shika tuga a'a a daga ko chali daga yake yi ni wato a yi lige da sai lokaci na yi miga egi wa mi biyo na kan ga shi kaji biyo to ngo le zan na jinga usuri da kacha to so kan go shi wa da wa bile mu kan go shi Eh, amma kuwa ko kan zage ji shika wani kan da cewa biyan wa teka kan zage ji shika ya tu en waya da wuce abeke ba bai mi ga da sudan e ban mu da mini ne la je won ya kan do cina e ba bai mi da je won ya ki jo e gi da go imi mu mo e won e ro la da wuce shari'a ko tiyaye take yan ina e ga al azlu na ke al'azulo ebe fitu bai miyu lokaci na nuwa ba giga ebe na wula ba gibon wa jabir sahaba shi kwa ya nabi sallallahu alaihi wasallam go feji faruwa ya zaman ya nabi sallallahu alaihi wasallam so ko ci wa yi qur'an ya nabi amma ka ba nabi ke gayye je nabi mi ya so ko te so ko ci aya jiga ya lugwa bugo man jiga halalli wa na ba gya jiki na al'azulu na amma man shiga wata izini ya yi miwe wa ba waye na ya ji muna na noge da mi gani ba gi wani sai bai izini wi ina zo wata na dawa abe gege gebe su da dan na ji faruwa ne ida eh, suke yin al'azulu to na na diga gaye ta al'azulu na nga enwa ko kwamani na tsaje gina kawai boko buya fiye su ga shagi kashe walawa waga wai bi shigi su kuma ka ga noma ne na tsotiya na kawo guda na ga shagi ko ga shagi annabi ga kawai boko yin zagi na buya fiye ko yin wato fada da shagi ka bo wallahi ba gi bo da ya fi yi miyo ba bogo ke ga ene kadara ne wace ka guza wani su kuce ayin kwazo ga ajin gogo amma laifin dabuwa kan gwaya tita dabaran nan amma wajen imani jiga na to su kuga kpagu ga gina dabaran dorowa wa jina kallo ha ma ndoro ga dana <laughs> saboda adabe mu ga je gi ngala na fu zan do ci wato yake wani amma ya ganin boka ganin jaiz halalli wa halalli e wa so kuka annabi ji fahimta ko amma mun na shiga annabi wani ya ko dalilin da shi na ike biyan a hadisi na annabi ga ciwo ya al'amari ne na wani to jama'a shi abu ga katun ya giki ne na gurgudu ne ga social barcode bai ga bici na soci fagan bai yi alkhairi na da rufairi na jauna rama bai yi wani soci na rufe a wuce shi lokaci na gaji rufe bayani na jauna su kuma fiye yin shi to su ko kuma shan yi yin dora yin shi to سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عليكم السلام ورحمة الله